abin kuruciya ba ma da cikin ta bude wannan gaja ya gida da ya gida madalla wakili wayo Allah ne ma baka da ina gaja lafiya na sarki haska eh, sarki eh, eh, ya hidima ya gida alhamdulillah wallahi ni ne lafiya dai wala fake mun yi da kuga a kaka ne kuma amma har yanzu shi ga magaji can a kwance a shirɓa kun ba din nan ba duk abin da ya samu garin nan ku guda kanku yawa akwai iskokai da suke ta suna ta yawo su suke su su banku garin nan yawwa cututtuka kala kala kala kala cututtuka sai ma suke su su ma idan kana akwai idan ka akwai akwai bacci na bacci na da da so nake wannan maka idan maka maka maka maka din sa sai kuma mai maka yi bacci na da yanzu me yake da bukata ne eh kaji kaji kaji yayi wakili ya na gaida ka na gaida idan na kaje man idan na ai ni yanzu ta biya ciwa ta ka ta kai ta ta kai ta daga babu ka ai ya maka ciwo ai ma da ido wanda ake gani yake kamar ko ne yake aikin ku ne <laughs> zargi zargi ba ko mai gargada mu to eh, lalle Allah da za a yi kajin nan fa in ba kawo ba to akwai masifu da za su shigo nan ko ba gaskiya ba Yawwa, eh gaya masa da maraice yawwa, goban Allah eh, a kai mu za a za mu shi gobe da eh, sai mu tuma dalla ai hakuri Allah ai hakuri ai hakuri cinye ga kadin gari Allah kuwa. Ni ka san ƙarya yake wallahi. Kajin ɗan kanji ba sun ƙare. shi ne. mai gawo. Ku ba da madatin kaji. Ba ka ake yi. Mutane kamar a Ya kuma ya sai haka. Idan kai ku ga mai da A ga ma da kansa in bai daba kansa Ni ke Ah kawo shawara kai. ka kawai mai gari mutanen nan idan za ka iya to shi ke gashi sai mu tira hannu daga wasu abubuwa wallahi sai ake ko na hali ta bai da yake wasu in ka ji ake dinka sai ka abu haba wannan masifa ce ta zo mana wallahi kana kudi ba da an kakara to ba da Allah saboda mun yi magana jirgin na zan yi tambaya a wurin na ba Mai gida mai gida wallahi mai gida da daɗi yake. Wallahi kone mai gida da gasu kuma wallahi. Kun san ina iya batun kokari na kan na ga na kyautata Gaskiya ne wallahi. ina so na ga na ɗebo turmi. Hmm. Ko ragada da ko ƴar bagalaje na ta rogo. na kawo saboda a ce mai ɗaki na tana jin daɗi kuma kowa idan ki ya san cewar ba yunwa kike yi ba wahala kike sha ba ga ki sai ka ce matar honorable kike kina cikewa ba haka ba sai ka ce matar rabi kuma kin ce wai ba haka ba mai gida kenan wani gida sarauta ta gida kuma idan da yawa rai kwanan nan an yi min alƙawari yaran nan ɗan kutun gayya kamsu ya ce da ni in da yawa rai zai min hanya

mai girma kwankwaso oh. farar dabara ce ne bai da farar dabara ah. yanka shi za a yi ne kuma biredin da wannan wuka to me gida masu kaya kala kala a jika ah, ah. me gida me gida gida ke wannan uwar tana kallon cin gurin eh ina ina wannan Mai gida, hannun zaka aske kuma ai ba gashi a hannun naka. A'a. Zan aske ne. Wanne kan nawa? Na shiga uku yau. Kan uwar gida ah. sarautar mata. Kin san ke ke fi ko ke fi da zan fita sai da kika ce da ni mai gida an ni saniya damu. Kwarkwata ta fito ma kaina. haska tana hawa kaina. Mutero iya ne ibe bai bai min kai. To shine nake so na miki gata in taimake ki a duniyar nan. na aske miki kanki ki shafa ki ji dan talla sumul garau salin alin ba wata matsala ni ban taba jin ana aske kan mace ba magani ake saka fa maganin kwarkwata kuma sai ka ce zaka aske min kaina maganin kwarkwata sai ka ce kan mahaukaciya ai matar wanzami a sai sai mata kai a gyara mata kanta shine wanzami ya cika wanzami kuma da wannan sharbe biya wukar tsoro mun kanki akan biredin nan me da gaske ba ni daidai kiyar Da gaske kake? Eh ne ta tokara miki wuka sai na ga mai miki azu. Kora min kokon goshin ki akan wannan fure. Wai da gaske kake mai gida ko Kora min tantagariyar kokon goshin da gaske nake. Ya kike wannan magana? Mm. Sarautar nan ta wanzanci fa sai an bani ita. Kar ki kuskura ki mun biyu. Tsoro mini tantagariyar kokon goshin ki akan buredin nan. Abin da kuke a waje kuma na odoro shine zaka zo gidan nema ka ce zaka yi mun. Na ga alama kina nema ki bata ki da shegen tsalle. Dora min dan tagariyar kokon goshin ki akan wannan. Wai ni mai gida da gaske ko da wasa kake yi ko duk a cikin dai wasa yake. Na taɓa yin ƙarya cikin zanci na da ke. Koko don na ce barkono ba nawa bane sai ne ƙarya. Koko don gidan nan ba nawa bane sai ne ƙarya. Dora min dan tagariyar kokon goshin ki akan biredin nan zan aske miki kanki. Zan yi miki tankwan, zan yi miki malu, zan yi miki kwas. Bar gida sarauta ɗoro min kai da Allah. Ni fa da wasa kake Allah mai gida ya za a Na kyale. Na san dama ai tsokana ta kake ko? Saboda hawan jini. Ni kaina baya ciwo. Ni kaina baya ciwo. Ah, a hmm, ba ni kunnen ki na dama. na ce ki ban kunnen ki na dama kin ga wannan kunnen ki kofofin hudun kunnen ki na dan kunne suna zaizayewa to amo sanin kunne ne ba ni kunnen ki ni mai gida wallahi ni abin wannan wasan ya isa gaskiya ai ke kike maganar wasa ne wal gida da Allah ba maganar wasa nake ba ba a wasa fa da lafiya na gida dan gurin sai ka so kai ne dan Allah gida kenan Ah, ah. uwar gida juyo min Allah ka jira ni ba na son wannan wasan Allah a <laughs> ah, min da Allah min kan ba ni kan ban ƙeri ai nace ki ban ƙeri kina da matsalar ki idan na zuke miki mataccen jinin da yake kokan kai za ki ke jin kunnuwanki sun buɗe dan karkar ba ni asibiti ma na kina kai ki asibitin ina da maganin a jakata in kai ki asibiti ba ni kokon kai maganin naku ai duniya ƙarya ne ba maganin gaske ba ne ba ki gode Allah tunda kin kare ta miji wallahi Allah wudure tana nema ta tabbata a gare ki kin sa mijinki a gaba kina kare ta ne eh wanzancin ni nake faɗa da kuke wa mutane ojoro a waje ni fa ba kai dake ƙaryatawa ba ba kina so ki nuna wa duniya cewar mijinki sarki na wanzamai a'a ni ba wanzamin kirki bane makareci ne

za ka iya eh, tunowa eh, ke daya bakin gare gareji ko eh a tashar eh. ka ga dai ni ɗazin nan na yi lissafi ka san idan sanyi iya damun ka to za a lankwasa kafar sai a ɗaure ta da danko sai a kafa mata kaho, duk wani sanyin zan zoƙe shi to suna nan dai guragu sai da na kirga shafi sha shida duk an kawo hotunan su ma an kafa a shafi ana neman to kaga kuma kai ka fi ni barna ba ban garna duka barna ba wallahi ka fi ni kai bice cika sha da sha shida ni tara tara ne fa kai kula ku ne kai kake ba ni rayu ne jarirai kuwa na yi musu hmm? godiyan gargajiya godiyan gargajiya bishi ta bishiyan nan eh nake ballo ganyen nan me yararren nan yararren lafta yaro a baki ya kashe ya fa nan da ka biyo maganin ciwon idanu sati biyu sati ɗaya da kwana uku tana nan da ɗan sanda da ɗan jago bakin masallaci ta maka na yi rawani na sako babban riga da daddare sai na ji ana cewa wanzaman nan wanzaman nan ai kawai sai na koma sallar da gari ba to kaga mu yanke shawara mu hau motar mai gatari